Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon mu da sauraron mu mun sake dawa cikin shirin naku mai farin jini na duna na balkin sanmu inda kuke jin mu tare da Profesa Aliyu Ibrahim Kankara wadda idan mai sauraron ne ko mai kallo bai manta ba Profesa na jin za ka fara bayani kenan kan yadda shata ke fadowa daga sama taka, eh, sai muka tafi Eh. muka musu alkawari kuma in muka dawo shiri na gaba za mu dora musu eh. to gashi Allah ya dawo da mu lafiya to wannan mun riga fara irin wannan bayani mm. makamancin shi a can baya so da shi da su alhaji Muhammad namiru su Musa musawa eh. da za su tafi su a wani can kuka mm. da daddare su dauko ƴaƴan. makwarwa ko kuma su ɗauko 'ya'yan barbera kuma tsakiyar dare sha biyun dare eh. maraicen kura banda wannan kuma suna zaune haka ana hira zai faɗo ta ka mm. zai ya ta ka kuma sai ta shi kawai duka wata ya ta dariya shi ne hamma mahayin nashi zai rika tsammanin ko kamar ah, ya ji rauni mm. shi zai damu kwarai da gaske amma shi shatan sai tashi kawai da kaga shi dariya <laughs> to wannan ma wani abu ba maki ne to shi kuma daga baya sai aka ce in ya sai so a lewa su ne da yake kyauta ke gani shi na da shi shata a shi ya ba ibrahim baba duk kyautar da shata ke wani mahayin ya gaje shi hmm. ya gaji kyauta da alheri wajen wajen baba ne to eh, hajiya hulera mata shata ta ce ba ta taɓa ganin mutum da kyautar shata ba ta ce yana da alheri kwarai da gaske zai hito ya zama rigirgi in ya tafi kuɗi suna ta rinjaya ta cikin babbar riga a mm. ciki kuɗi na ta rinjaya shi haka mm. to amma sanda zai tashi ya shiga gida bai da koko ya mm. gama rabar da kuɗin ya rabar da su to amma cewa aka duk kyauta ta kuma bai kai mahayin shi eh to eh, idan ya kwaɗo ta ka yana ta nuna waɗannan shi kuma sanda zai tashi ya yi rabo irin hidima ta mutanen da ya tara yara haka a ba su alewa taro taro ko su je su sai alewa sai ya hana ɗan shi sha ta zai ce tuni ba ka bani zai ce kai da Allah dai ka ba mutane kai da komai Allah raba ya baka ta to duk waɗan wato maida mashatan martani ne yake yi mm. akan waɗancan abubuwa da aka gaya mai kuma shi ma ya gani mm. ya tabbatar ya san dai ko banza dai ba banza ba akwai wata magana mm, akwai magana akan eh, shi shi a shata to kuma kada ka manta akwai baki zabiyoyi da aka yi ai ka gane kalmar zabaya ko mawaƙiya mace mawaƙiya kuma ga joji shi hmm. joji a lokality a wuri mawaƙin da ya kowa waka a wuri mawaƙin wannan ƙauyen ko karkara shi ne joji shine joji eh, to akwai joji joji da suka rika kawo mai ziyara tun yana karami a nan musawa kama akwai wata zabiya ya kaɗu mm. a nan tsakanin wani tarayi tsakanin yan tumaki da kuma ɗan musa eh. ta yi tashi kwarai da gaske To. To an ce ta taɓa kai mai ziyara a nan Musawa. Hmm. Ta kwana na gidansu. Ita da kanta. Kwarai da gaske akwai baƙin zabiyoyi mata dan a lokacin nan ka san ba a komi bullowa kaka sai dai wato a yankan. To. Akwai ta tsabi amma ita ba maguza ce ita ma hmm. zabiya ya da ba maguza ce ita ma. Hmm. To waɗannan maguzawa a lokacin su sun yi sauran hausawa hausawa musulmai kalma hausa. Gaskiya haka. A bakunan su. Da ita da waccan ta tsabe mm. wadda gari ne tsabe in ka wuce gundawa kan hanyar ka ta zuwa tuge inda shata ya yi shekara guda mm. to za ka tarar da tana da waƙoƙi tana da kalmomin hausa a bakinta mm. to amma tun a wani lokaci suke ana kalmomin shata Hmm. suke ɗaukar waƙoƙin shata saboda haka suke kaiwa ziyara ba a musawa hmm. don su ɗauka <laughs> tattauna su samu guda su gan shi kawai eh, su waɗannan bakin zafi ne hmm. to a musawa akwai jojin musa ka kankana kamar ta to yanzu dai ya fara waƙa kenan gadan gadan eh, tunda ai makamanta ba a shirin baya mun yi magana kan babansa ya je kofar gidan hakimi da igiyan awaki ya zane shi ya gudu ido bai da shi ba eh ya gudu haka sai ya arce hmm. to ana nan ana nan sai ya fara waka sama sama yana ta yana ta yi idan ya je wajen sarkin Musa Usman Liman Durbi hmm. Durbin kaza hmm. ko da waka ko ba waka sai ce a'a su shata ne eh ni ne Allah shi baka nasara sai ce to za a yi wasa ne ko kuma a yi sai ce a mun zo ne da mu shi ka sai haka sai ya dokar da zai mika mu wannan fan sha ta yake mamu labari mm. duk kasar musa ba mai ita mm? alfiyar talatin da tara shi ku gashi an bashi ita fan ɗaya ɗin nan sai a wata ana kashe ta mm, kai eh, duk kasar musa ba mai fan ɗaya in ba saraki ba ko fan ɗaya ko fan biyu Turan nan sai aka yi biki gidan sarkin musa da sha ta je sai ya yi wasa a wancan lokaci na sha hudu a kawai rediyo kai hawa labaru cewa ba rawa ƙashi ake son ganin ba a rawa tashi in yana rawa jikin shi kamar babu ƙashi tunda idan suka tafi suka yi rangaji suka yi rangaji suka yi rangaji da shi da sauran yan an shi suka jiru mm. idan suka jiru suna rawa suna rawa suna rawa wanda ke gaba da an yi juyi sai koma baya mm. sai wankin na baya sai koma gaba mm. to idan aka yi juyi akwai inda za a faɗa ana wata rawa ta asawara idan aka yi sai an yi juyi an yi juyi an yi juyi daga nan sai a faɗi tunda mm. an faɗi kuma ba fa a kaiwa ƙasa ba a yadda ƙiya ta kai ƙasa in ƙiya ta kai ƙasa shikenan faɗuwa za ka iya yi mm. to da an je kahin ƙiya ta kai ƙasa saboda gwaninta kuma sai a birkice sai a yi sama kuma sai a birkice a yi sama kuma sai a ci gaba da rawa mm-hmm. to shi shata idan aka yi wannan juyi aka tahi wufka ba za a faɗi mm. ƙiya ba za ta kai ƙasa ba kuma da an birkita an juye sadda zai wurke ta sau biyar su sannan sauran yan ashin za su rikita sa uku. Mm, sai sun yi wurkita uku sannan za su ta do biyar tashi. To tun a lokacin da ake tunanin anya ko mutumin nan jikin shi akwai kashi kan. Mm. To rawan mutane duk inda ya je rawa ake son gani ba ma waka ba. Amma akwai kasar irin wannan ko yanzu? Eh akwai shi. Akwai shi. Akwai shi a KSMC. To. Akwai shi a KSMC idan aka. Amma ba ka da shi kai. A ni ka bani da shi. amma akwai wata magana kuma ina jin za a binciko wa mai kallo cikin guda uku da suka bace ai mm. akwai asawara ta sarki duku mm-hmm. ai ni ne bincike haka cikin waƙoƙin shata guda uku da suka bace mm. da yake tauɗi ya ce amma bai waɗi ah. to ni na binciko bayan shata har su da shekara ashirin mm. ni na binciko guda uku ɗaya a sawara ta sarki duku ɗaya kuma a sawara waccan ta farko ga irin wannan dai da nake rena Ba mm. raɗiyar nala ya karkundi ita ma ta biya sama rin wasan a sawara yan sama mai wala ya sawara ina lami waziriya mai santa ta gwamnati wato sai ka ji kalmomin na hausa mm. da mi waziri ya mai santa da an ce mai santa wani ai santa ne mm. chairman kenan ko kuma wani babban memba ne a cikin kungiya ka san a lokacin da akwai kungiyoyi na samari mm. ana rival clashes ana faɗa tsakanin yan wancan kawai da yan wancan ana so a zo a haɗa kansu su zama to kungiya ɗaya to sai a yi kungiya sai a ce to an zaɓi gwamnan samari ko kuma sarkin samari dan a haɗa kai to cikin mataimaka ne hmm. sai a ce wani santare wani hmm. santare wai kai nan babban babban memba ne hmm. kai ba flow memba bane a kai eh. mukami gare ka eh. sai a ce ai wani santare ne to sai ce ina lami waziriya mai santa ta gwamnati mai santa santar ce ita ma saboda ai da aka yi zaɓe ita ce ta koma waziriya abin da ya faru 1940 sai aka yi buki gidan sarkin musawa a 1939 usman liman dulbe kamar da ya saba zuwa ya gurfa na ya gaisuwa ya kawo kofar biyu mm. ya mika mai turan nan sai aka biki sai suka je tsakiyar gidan sai aka yi wasa aka kwana ana wasa suka ga tai a 1939 1939 to sai magajiyar musawa wadda ita ce jakadiya ta sarkin musa usman liman mm. sai ta ce da wata biyu za mu kai yarinya ƙetare mm. buki aure ah, wani ya aure ta balan magaji haka dan jobe na bayi mai dan jobe na bayi mai yaro da fandari ka ji ma kira shi dan jobe na bayi mai yaro da fandari hmm. mai shiga mai shiga kasuwa ba kararrawa mm, mm. da keke kenan to ai a lokacin keke sai ka samu gari guda eh. sun kun mai keke bai yi mutum biyu ba mm. keke da kasan kasuwa jirgin sama ne yanzu ka zama abin kallo to shi shiga yake kasuwa ba ma karara wato saboda gwani ta iya keken ba isa ba iya keken oh. ka shiga cikin kasuwa ba sai kai kararrawa ba eh. ba karan karan kama koda ce eh. kowa gude ba kauri a shi ne shiga da karaura mai yaro da fadari yaro da fadari wani zane ne aka yayi a lokacin mhm. zaka ga ga yaro ga fadari an zana ah, ta pound sterling na dari eh. to shi ne aka yayi mace sai ta kai mace mata hakimi hmm. ko kuma ta wani hamshakin take daura shi take daura shi a garin ku a ƙauyen hmm. shi ne wannan zana ake kiran shi yaro da to ba 1940 wannan zana sunan shi yaro da fadari to shi yake sai da shi da sutura ne Ah babban wajen kuma shi dan mai garin ketare ne eh akwai dala a hannunsa sai ya zo sai ya auro ta yarinya ana ce mata bayi mm. ita kuma wannan yarinya bayi babanta dogarin hakimin musawa ne ita kuma wancan jaka da sarki mm. musawa da ta ga wannan wasa sai ce to Allah sha ta mm. a muna da biki nan da wata biyu gaskiya na wannan da kake zina kai ka ketare tsakani ga Allah zan kai ka haka ya kamata ka je ketare a je a buga wasa su ganka to daga nan sai ta ɗauka bayan wata biyu mm. sai aka ce wani biki na ƙetare aka je aka yi wasa mm. aka kwana biyu da aka gama wasa sai shatanka sai zama na ƙetare sai ta baro shi can ya ji daɗin gari ya ji daɗin gari su kuma can ƙetare amma farfesa ka iya tuna waƙar da ya yi ko ka samu labarin ta ka ina yi kau wannan ta mm. saurara ɗin eh. wato da ya ji daɗin gari sai ya tarar da kuma ana shirin zaɓe a ƙetare haka farkon 1940 ina jin january ko february 1940 ana shirin yin zaɓe saboda ana rival faɗa tsakanin wancan gari mm. ana ta tashi hankali da samari da matasa ana so a yi zaɓe a zaɓi gwamnan samari mm. a zaɓi sarauniyar 'yan mata a zaɓi santare a zaɓi mataimakin gwamna a zaɓi mataimakin gwamna a zaɓi kaza a zaɓi kaza tim ne sosai ake haɗawa mm. har da likita ma a zaɓi santare santare santare santare eh, sai ya da ana wannan shirin wu sai suka ce to ai kai za ka yi wasa a wannan wani saboda ka da ka zo kai ma ka koma musa to sai ya zama shi nan wurin to yana nan yana nan sai aka kai shi gidan eh, zauren shi wannan mutum wanda ya wannan bikin sai suka zanna can wurin sai aka rika hmm. suka rika kwana to suka rika kwana da shi da haka wasu samari su hudu hmm. akwai akwai eh, akwai akwai dan bala gilaro akwai mamman shata akwai audu na dan juma hmm. sai raba ture haka suka rika zama suna kwana a cikin zaure kuma tuni suna da wani abu Mm. tana da babban kasuwa da a lokacin da duk ƙasar katsina ba kasuwa kamata kuma hanya ta bi ta cikin garin ƙetare wadda ta wuce za ta kai ka sakwato kuma za ta kai ka kano sarkin kano a da duk lokacin da zai kai ziyara duk shekara guda mm. ka san suna zuwa su kai ushira sarakunan namu na ƙasa su ce eh, kai to ai ta ƙetare suke bi ƙetare babban gari ce to a lokacin ita alƙarya ce akan barin fashi mm-hmm. to a lokacin a barin fashi ba kanti amma ƙetare akwai kanti a lokacin ka taɓa jin inda aka ce wannan french assimilation din da suka yi ai ka san su renan da suka yi ma kasashen faransa ka san ya sha bamban da namu na birtaniya eh, ka su gehen gari suka zana inda ake ce ma bariki mm. ba sai da suka cakuɗi da al'adun mu da eh, to amma su can ka sun cakuɗi sun zauna ga gidan bature ga gidan talaka shi yasa suka kure masu suka nuna masa al'adun shi yasa suka ɗauki al'adun su ba da ƙarfi da arziki hmm. ai ka fahimci yadda ita kamar renon faransa su sun yi matse ma al'adun turawa akan mu mu kuma kaga an yi suppression gaskiya sun zo sun mulke mu amma daga nesa kowa da nasa mm. kowa da suka ce ba mu taɓa muku addini ku shi yasa da muka yi renan faransa ɗin nan musulunci da al'adun addinin musulunci yau to amma ita ƙetare ban da ita yadda ka san an yi wa ƙasar maraɗa haka ko da magana haka aka yi wa ƙetare su cunkushe suke cunkushe suke ga bature ga talaka ga bature ga talaka kuma ga kanti eh. akwai yan mata guda biyu daga cikin yan matan da suka mashata rawa a sawara mm. ɗaya ta rasu amma ɗaya tana nan da in ma na je kankara kwanan nan ma ina so in je mu gaisa haka haka ana ce mata asabe dilla mm. da kuma tabbai ɗabbalo mai haɗa da mutum Sojoji mm. sun yi wa shata anshin a tsawara. A wannan lokaci na 1940 lokacin da shata ya je can wurin. To abin da ya faru shi ne sai ya da ƙetare ana ta zo ana ɗauka kayan gona. Ta mm. cika ta bace 1940 na ta ce na 1940 ƙetare ta cika ta bace ta cika ta bace da ɗan mutum. Ga samari ga 'yan mata kuma ɓarawa bai zuwa ƙetare. Komin ce ka baka zuwa kai sata. Ga direbobin nan guda goma sha biyu da yake ambato a cikin waka bawa direba. Mm. wanda suke zuwa daga malumfashi da huntuwa da kuma bakori da kuma nan kano da bebeji suna zuwa ɗaukar auduga da kuma ɗaukar kayan gona mm. ga alhaji alhassan ɗan tata ya tura wancan mutumin ɗan bukura ɗin can ya je ya tsare mai fata fata na rabi alhaji fata na rabi wanda shi ya auri ya amina ɗan tata wanda ake ce hajiya barra 1940 da aka bikin mm. so aka je aka shagali aka kai ta ƙetare shi alhaji alhassan ɗan tata ya gina gida ƙetare sai ya ɗauki wannan fata na rabi ya kai shi can wurin ya aje shi ya nemi hidima ta sayan kayan gona idan aka zo da kanta sai a kwana biyu ana loda mata kayan gona hmm. idan kuma a wannan gidan nashi idan kuma aka tashi dafa abinci aka ce duk na ana dafa buhu guda saboda samari da yan gona da ake dawa hmm. buhu guda na dawa ake tuwon dawa hmm. buhu guda ake dawa sai a ta hiddo kwanuka abinci a ta hiddo sai yaro sama da hamsin lebura wanda za a kai gona sai ya ci tuwo da sahi ƙetare eh, ta cika ta bace sai sha ta ce to shi ne me yake musawa mm, tunda ta san kauye ce to ga ga fitaccen kauye saboda mm. haka sai ya zama shi na wuri yana zama na wurin sai aka yi buki aka yi zaben gwamna mm. na samari sai aka yi zaben lami waziriya ita kuma ɗiyar dane ce shi kuma dane asalin shi asalin shi banihe ne daga nan kuma sai aka zaɓe ita wa'in mataimakiyar ta kuma waƙar nan ta asawara professor ita ce yayi ai tun da bai babu ita yanzu so eh. nake yanzu na ga ana ɗago mana hannu lokaci ya ƙure ka rufe mana da ita mana saboda mai sauraro ya je da ya fara rera waƙoƙinsa wanda yake cewa ina alami waziriya mm. mai santa ta gwamnati ho yan samari mai wa Allah ya sawara sai ce maraɗiyar nala ya ji karkundi ita ma ta biya sama rin wasan asawara sai ce ina uh, ina gogen zabira ɗan wanza mai ka zagi ba ka moriya sai ka taushe cibiya to me kallo gogen zabira dan wanza mai kazaki ba ka <laughs> moriya sai ka taushe cibiya haka to me kallo <laughs> ina ga dai zamu tsaya nan sai kuma a tare mu a shiri na gaba cikin shirin namu na duna na balkin sambo wadda bakoji tv a youtube channel ɗinmu ke kawo muku wadda kuma kamar yadda nake faɗa a kullum idan ga mai son bibiyan wannan shiri daga farkonsa har ƙarshensa to ya yi subscribing a wannan tasha ta bakoji tv akan youtube ɗinsa zai ga dukkanin jerin waɗannan shirye-shirye daga farko har ƙarshe a madadin babban bakon namu kuma mai sharhi akan al'umuran na wannan na Dr. Mamman Shata wadda muka faro tun daga kan mahaifansa da asalinsa sai shi Abubakar Jau da ya ta faman kai komo wajen ɗaukan wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Bakoji Adamu nake cewa mu haɗu a sabon shiri in mai duka ya kai mu bisala. Rangewa mai ban tsoro na Abu Ibrahim, kilkeci mai wawa kura ɗan yaro. Zaki mai tarin karfi dan yiro kowa san kowa katsinawan duku kuda kanawan ku.